auzu billahi minash shaɗani rajim bismillahi rahmanu rahim jama'a assalamu alaikum a sunana Sale Ahmed dan masanin Findiga a state chairman na inu Action Group na jihar Gombe mun yi tattaki domin sada zumunci na ɗaya daga cikin eh, membobinmu na wannan kungiya mai albarka Inuwa Action Group shine Eh, eh, baba eh, aliyu gida national ɗaya daga cikin memban mu ne na wannan kungiya na ino action group ko mun zo mu da zumunci har ofis ɗinsa abun da ya sa muka zo bayan sa da mm, wannan zumunci da kuma yabo da kuma jinjina game da alkhairi da yake tattare da shi wannan bawan Allah abin da ya yasa ci alkhairi yake tattare da shi wannan bawan Allah shi mutum ne mai ƙoƙari gaskiya abin da ya shafi marayu a matasa masu tasowa wannan ya sa a irin ayyukansa ya je shi ziyara ta makarantar gabuka primary school wadda yake fantami bayan ya je shi ya ziyarci makaranta ya ziyarci ɗalibai ya ziyarci wasu daga cikin pta esco har ma ya ga ya dace domin ya ɗauki nauyin wasu ɗalibai domin biyaci-biyacin abin da ya shafi makarantansu domin hali da ake ciki irin na yau wannan shine babban abin da ya kawo mu a ƙungiyance a wannan tafiya da muka yi a matsayin ƙungiyar ino action group akwai ni akwai shi sakatare na jiha shi alhaji kabiru eh, eh, eh, sakatarenmu na na na na na jiha mun zo kuma tare da mu na media wannan shine abin da yake tafe da mu amma dai wannan alkhairi hausa suka ce waka a bakin mai ita tafi ranka da ga mu gare ka domin sada zumunci akan wannan alkhairi da kai wa al'umma da kuma abun da ya shafi wannan gwamnati ta jihar Gombe wadda ba sabon abu ba ne a wurinka. Wannan shi da abin da ke tafe da mu mun zo mu yi murna kuma mu sada zumunci Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya sa a ci gaba da irin wannan alkhairai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda ka gabatar, babana ɗan masanin findiga tare da sakataren shi da kuma SA Media. Sunana Aliyu Babangida National. Ina maraba da zuwan ku wannan ofis ɗin nawa kuma Allah ya sa zumuncin da muka sada Allah ya bada alheri a cikinsa kuma ya haifar da alheri ba ma wa Gombe ba wa Najeriya baki ɗaya. Eh daga farko kamar yadda ka faɗa Allah ya yi mun ziyarci Makarantar gabuka jiya. To dai daga shiga na abin da na fara gani daga cikin ayyukan gwamnati na mm. mai girma gwamna Muhammadu Inu Yahaya shine na ga kwalta da ya fara shimfiɗawa a wannan wajen. Wanda dama wajen yana buƙatan kwalta. don ni daga farko da aka ce min gabuka, yaro na da ya kira ni ya ce min gabuka, in mu Gabuka. a Direct ma makarantan kure na wuce saboda ban ma san ma akwai makaranta a cikin wannan lungun ba har ga Allah sai dai ya ƙara ce mun ya biyo layin plateau na ɗauki hannu na yi tukunna na bi sai na waya naga ana titi a wajen na ce to in ba da dan titi ba gaskiya ni zai wahala ma na san akwai makaranta a wannan wajen to kaga wannan abun a yaba ma gwamnati ne musamman in dai har gwamnati za ta ɗauki aiki su kutumta kai irin wannan anguwa domin Fantami har ga Allah mu al'umman Fantami ba mu ce ka ganin tituna ko aiki na gwamnatin da suka gabata da sauransu sai dai muna ganin wasu abubuwa na ci gaba amma a wani wajejen amma infrastructure physical infrastructure gaskiya za mu ba wannan gwamnati da abin da ta yi sannan da na shiga cikin makarantar na kalli buildings da shi mai girma gwamna ya yi abin a yaba ne domin ba kowa ba ne hankalin shi yake zuwa kan education kuma education is the backbone of development na kowane wuri da kaga ya ci gaba dole sai da sai an inganta ilimi to kaga kowa iya haka aka tsaya za mu ce alhamdulillah amma da na ziyarci cikin makarantar, sai na ga wani abun alkhairi domin an ce hannu ɗaya ba ɗaukan jinka in ji hausawa na farko kenan abu na biyu da na ƙara tunani a kai sai na ce ba komi bane gwamnati ma za ta fito ta ce sai ta yi maka at least idan ta shimfiɗa maka abin da zaka ci gaba hmm. kai ya kamata ka samu development da kuma tunanin da zaka yi wanda zaka kawo ma kanka ci gaba domin al'umma suna da haƙƙi gwamnati tana da haƙƙi hmm. su kansu wanda suke muhalli ya kamata ce suna da haƙƙi hmm. ita gwamnati ta ɗauko ta kawo maka titi kuma kamar yadda na ji daga bakuna masu daga baki mai gaskiya ah. wanda suka faɗa mana suka ce mana har sola za a zo saka a wajen kuma suka ce mana akwai buildings da wasu abubuwa da gwamnati take kokarin ta kare a makarantar gabuka ah. na ce gaskiya this is a very welcome development na da wasu banɗakuna da sauransu sai nake ganin to mu a mazanninmu na unguwa da society me ya kamata mu yi ma wajen tunda dai gwamnati ba za ta ce dai yau ta ɗauke karatun gaba ɗaya ɗaliban makarantar ba amma dai za ta iya sa subsidy a ce kaza. To ga yanayin rayuwa da ake ciki ko kuma in ce ba iya Najeriya ba, duniya ne baki ɗaya. Kowa ya san system na economy da muke ciki. Mm. Sai na duba na gani na ce to wani aiki ne ya kamata mu yi? Sai na kalli akwai wayanda uniform ma nan amma gwamnati ta ɗaga kafa ta ce za su iya zuwa ko ba uniform tunda idan headmaster ya yi wannan abun mm. to yana da 100% cewa gwamnati ne ta yi tunda a kasance ta yake aiki. To ka ga maimakon a bar yara kara zube. suna zama 'yan da suna zama 'yan shalisho suna zama abin da da suka zama gashi yanzu yadda ta'addanci yake ta yaduwa duk yana daga cikin lack of knowledge na ilimi da muke fuskanta zan ce to ya za a yi mu mu a mazannin al'umma shine muka ga yiwuwar idan aka ce yaro tunda kowa san karatu na da tsada mm. idan aka ce yaro za ka biya naira dubu ɗaya kuma mm. gwamnati ta ce ka biya naira ɗari biyar ta ɗauke ɗari biyar mm. to wani faɗari biyar ɗin nan yadda ake yanayin ciki domin yanzu ta ciki ake yi mm. ba ta kaya ba mm. to mu ta za a yi wanda ba muka ga za mu iya taimakowa ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya aƙalla dai za ka samu ɗan abin da za ka biya ma yaro mm. ka ɗauki nauyin mutum ɗaya ko mutum biyu wanda ka san za ka iya afodin? sai na ga za mu iya yin afodin mu ɗauki misali nauyin yara hamsin sai na ce to ya kamata mu yi wannan abin. sai in ce alhamdulillahi za mu yi ƙoƙari mu sannan su kuma society me ya kamata su ƙare idan babu allo babu kaza kaza kuma za ku iya haɗawa ba lallai sai gwamnati ta muku abu ba kuma ku yi idan kuka yi kun taimaki kanku ba ma iya gwamnati ku taimaka ba kanku ku taimaka tunda su gwamnati sun riga da sun shimfiɗa muku sun turo malamai su koyar da ku su za su biya malamai sai nake ganin akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce mu ma society mun taimaki gwamnati mun taimaka mata da shi ta ciki shine ta irin wannan hanyoyin a'a ta a gyara banɗakuna da suke ciki ko kuma ta kai musu irin su aizel hmm. na wankin banɗaki hmm. a'a banɗakin su soka away ko shadda ta cika ya za a samu a yi renovating hmm. ko a samu ci gaba ta wannan hanyoyin to duk wa'annan na kula kuma akwai buƙatan yin su amma daga cikin buƙatan yin nasu ba lallai sai in gwamnati za ta yi in ta ji wannan kukan namu muna roƙon dai ta taimaka ta ga yadda ta yi daban ɗakuna na makaranta daga cikin infrastructure da take so ta ƙara yi wa makaranta sannan umoma society za mu ga za mu iya contributing mu rage mata za mu iya haɗuwa mai saboda 'ya'yanmu ne ƙannanmu ne duka a cikin wajen da iyayenmu mata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka to ban san ko akwai abin da za ka ƙara faɗa daga cikin abubuwan ba ah, magana da nake so na faɗa da yake muna tafiya da sakatare na eh, shi ne nake so ya yi magana guda ɗaya domin ai mun zo mun yaba da wannan ziyara naka mun yaba da wannan alheri da ka yi sannan kuma har ma da wasu ƙarin shawarwari wannan duka muna ƙara yabawa da su sai sakatare ne zai ce wani abu kaɗan tunda muna tare. to jama'a assalamu alaikum mai girma ciyaman na ino action group alhaji sale ahmed da masalin findiga shi mai girma shi darakta aliyu babangida national da sauran makarrabe da sa media wannan ziyara da muka kawo wanda mai gidanmu ya gayyace mu ya ce mu taho mu zo mu ziyarci shi wannan hazikin matashi wanda Allah ya sa masa tausayin al'umma da kuma son ci gaban al'umma ya ce mu zo mu ziyarce shi don abubuwan da yake yi a cikin society na tausayawa a harkar humanity abin da shafi maganan ɗaukan ɗawainiyar marayu da kuma tallafawa gajiyayyu da kuma ciyar da masu ƙaramin ƙarfi da kuma biya wa ɗalibai makaranti a irin ayyukan da yake ne mai gidan mu ciyaman ya ce mu zo mu kama ziyara don abubuwan da ya aiwatar jiya ya ziyarci makarantar malam kuri ga gabuka primary school sai je ga abubuwa na ci gaba wanda mai girma gwamna ya yi kuma dama shi mutum ne wanda yake son ga an yi abu na ci gaba din to irin haka din ne sai ya ga abubuwan da ya kamata ya yi na ɗaukan dawannin dalibai mutum hamsin kamar da shi mai girma ciyaman ya faɗa da kuma shi darakta aliyu a gidan shal to a irin haka din ne ga bai kamata a ci irin wannan ana samun su a cikin society kuma ya zama ba a zo an nuna musu abin suke nan shi ne al'umma ta rasa dama a baya kuma ne abin da ya kamata mutane su tashi su yunkuri su dinga yi to shi ne muka zo don mu jinjina masa kuma mu faɗa wa al'umma su gane cewa wannan matashi yana buƙatan addu'a yana buƙatan kuma encouragement mutum ne mai son abin da gwamna yake aiwatarwa a cikin gwamnan. nan kuma hakan ya sa shi ma ci tallafin tallafinsa don abubuwa na cigaba cigaba da wanzu a cikin al'umma to wannan shine a takaitaccen bayani Allah ya yawata mana irin su Aliyu Babangida National kuma dama memba ne na Inno Action Group dole mu muna karfafa membobin mu a irin haka din shi is an exceptional a cikin harkan humanity to Allah ƙara girma Allah ƙara arziki madalla mun zo ƙarshe na wannan ziyara da muka yi na sada zumunci da ɗaya daga cikin membobinmu na Ino Action Group kuma kamar yadda sakatare yake faɗa shi Aliyu Babangida National gaskiya mutum ne mai hazaƙa mai ƙoƙari ba yi da lokacin kansa sai dai lokacin al'umma mu muna jin daɗin zama da shi a wannan ƙungiya da shawarwari da muke ba shi ma yake bamu sannan muna ƙara kira mai girma gwamna ya sa mana irin wa'annan azikan matasa a cikin wannan tafiya da muke yi na gwamnati don ilimin da yake da shi da kuma ƙwazonsa da kuma ƙoƙarinsa sannan in ana magana abun siyasa shi ya gaji siyasa ne domin ya, tashi ya samu ana siyasa a gidansu domin mun yi siyasan kuma muna yin siyasan da babansa still a yanzu ma so saboda haka abun da muke faɗa shine muna godiya da ku wa'anda kuka kasance a wannan eh, ofis sannan kuma ina godiya da shi kansa uh, eh, md na eh, wannan wuri da muka zo sannan da shi alhaji kabiru faita da sa media duka ina mana fatan alkhairi muna godiya da wannan ɗawainiya allah ya saka da alkhairi a daga ciki eh, wai aka ce ba za mu yi tuya mu manta da albasa ba sai dai masu wannan ɗauka da kuma nuna mu tinkirawa tv ba sun tsaya a iya abin da ya shafi na addini ba ne kaɗai a hada abun al'umma to saboda haka yanzu ya shigo cikin wani abin al'umma shi ma eh, oga na wannan gidan talabijin din da yake ɗaukan mu ma'ana eh, sa midiyan su shi ma muna masa fatan alkhairi da godiya yadda yake ɗaukan ɗawainiya aka ce wai tibin su rangada ɗau ko ba su ba ne <laughs> to Allah ya saka da alkhairi tikirawa Allah ya bar zumunci I mean,